وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب النهي عن الاستنجاء باليمين a ci gaba da karatun littafin sai wa muslim yau muna safiyar asabar 22 ga watan hudu watan rabi'ul akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1443 wadda ta daidai da 27 ga watan 11 watan nuwamba kalandar albashi shekara 2000 da ashirin da ɗaya muna cikin kitabu tahara littafi na biyu ko na uku a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sayo musulun karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na goma sha bakwai hadisi mai lamba da bakwai a cikin baka a cikin wata nusuwa hadisi mai lamba 636 a wata nusha da biyar a wata nusha Allah ya taimake mu ya samu dace don Allah za mu tashi farkon babi na goma sha takwas hadisi mai lamba 63 267 a cikin baka a wata nusha mai lamba 636 a wata nusha imam muslim Allah ya ji kansa ya ce babu nahayi an listinja'i bil yamin babi da zai bayanin hani ga biran yin tsarki da hannun dama idan mutum ya tashi yin tsarki to kar'i da hannunsa na dama قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث لسندي زوى أبي قتادة الأنصاري الله يجيك أنسى الله يقارى متى يدى يتي منزان الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول kada ɗayanku ya riƙe azzakarinsa da hannunsa na dama lokacin da yake bawali wala ya tamassa min alkhala'i yamini kuma da ishafi wani abu na daga turosansa abin da ya zubar daga cikinsa da hannunsa na dama wala ya tanaffas fil ina kuma yana shan ruwa kada ya ringa yin numfashi a cikin ƙoƙo ko kofi ko mazubin ruwan da yake sha to wannan hadisin ya faɗa abubuwa guda uku kada ɗayan ku ya rike azzakarinsa da hannunsa na dama lokacin da yake bawani kada shafi wani abu na daga turoso kashin da yi da hannunsa na dama kuma kada yi numfashi a cikin abin shansa lokacin da yake shan wani abin sha kar ya yi numfashi a cikinsu. mahallin sha da cikin hadisin ina da alaƙa da magana ta biyu da manzo Allah ya faɗa ya ce wala ya tamassa min alkhala'i bi yamini tare cewa bil mazmun mana iya gano cewa da yake kar a rike a zakari da hannun dama shi ma wannan ina iya shiga cikin babu kenan idan mutum ya kama zai rike a zakarinsa lokacin da yake bawali al'aurarsa to sai rike da hannun hagu idan zai yi tsarki rike mazubin ruwan da hannunsa na dama ya zuba da hannunsa na hagu ya wanke haka ne abin da ya shafi ba haya idan mutum zai yi tsarki shi ma kare yi da hannun dama a sai dai yi da hannun hagu abin da ya shafi numfashi a cikin abin sha wannan kuma abu ne wanda ya shafi lafiya an gane yin numfashi a cikin abin da mutum yake sha saboda iskar da kake shaƙa ana tace ta wadda kuma kake zubarwa cuta ce sai zama to mutum ya zuba abu a cikin ya zubar da cuta kuma ya haɗe ta saboda ba ta hanci za ta gubbalan suna ce an sake tacewa wannan kuma mutum sha biyu an gane قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث شيما لسنة ديزو أبي قتادة الأنصاري الله يقارى متى يداه yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala ahadukumul khala fala yamassa zakarahu bi yamini in dayanku ya shiga ban to kada ainihin ya shafi azzakarinsa da hannunsa na dama ma'ana sai da na hagu قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال وأن حديث شيما دسند يزوى أبي قتادة الأنصاري الله يقارى مسيدا annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha an yata nafasa fil ina ya yi hani ga wanda zai sha ruwa ko wani abin sha ya ringa yin numfashi a cikin abin da zai sha din ko yake sha din mazubin da yake sha wa an yi masa zakara hobi ne? kuma ya yi hani mai bawali kada ya riƙe azzakarinsa da hannunsa na dama wa an yi safi ba mini hakanan ya yi hani gabiran wanda zai yi tsarki ya yi tsarki da hannunsa na dama an gane ku nan a fi'ilan guda uku ko a jimlolin guda uku sai ka kaddara na ha Karka sai ta tsaya ne akan na farko kawai a'a ya yi hali gabiran numfashi a cikin abin sha ya yi hani gabaran taɓa azzakari da hannun dama ya yi hani gabaran yin tsarki da hannun dama an gane ku. to ma'alin shahid ma ina da alaƙa da jumla ta biyu da ta uku daga wannan hadisi babu tayammuni في الطهور وغيره بعد ذلك بيان فارا وداما يتاوى فارا دقنقرا داما أوجن تركي دوالنسا دوسا دمتنزل دو تركي في فارا وينك بنقرا داما قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق an aisha ta radiyallahu anha qalat wannan hadisin da sanadi zuwa mahaifiyar mu'minai na aisha Allah ya kara mata yadda ta ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi ta tsaha? lallai manzan Allah wannan din in din mukhaffafatun min as-saqila innahu wato yadda sha'ani da lamarin yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yuhibbu tayammuna wallahi ina san damaitawa fi tuhurihi idza tatahhara wajen tsarkinsa alwalarsa wankan janabarsa idan ya tashi yin wanka ko ya tashi yin tsarki wafi tarajjulihi idza tarajjal haka nan wajen taje kansa in ya tashi taje kan wa fi inti'alihi idan ta'al haka nan ya tashi sa takalmi yana fara sa kafar dama wata ruwa sai ta ce wa fi sha'anihi kullihi a duk wani sha'aninsa irin waɗannan za ka ga yana so ya fara da ɓangaren dama a tayammun shi ne alibtida'u fil af'ali bil yadda yumna wal rijl yumna wal janib al-ayman aka ce at-tayammun ana nufin duk abin da za ka fara to ka fara bangaren dama da haka hukunmu ko farce zai yanke sallallahu alaihi wasallam ko aski zai yi ɓangaren dama ake fara askewa ɓangaren dama ake fara yankewa sannan kuma a yanke ɓangaren hagu misali abin da ya shafi farce wasu suka ce sai a fara da wannan manuni sai a tafi sai a dawo hannun hagu eh, manuni na hannun dama sai a fara yanke shi sai a je a dawo sai a zo hannun hagu sannan a ƙari yanke babban ɗan yatsansa na dama an gama da wannan sai a koma ƙafa sai a fara da na kusa da babban ɗan yatsa shi ma a dawo a gama da nan wasu malamai suka ce a'a abin da ake sai a wanke yanke ɓangaren dama a to ɓangaren hagu shi kuma sai a fara da ƙaramin ɗan yatsa sai a ƙari a babban ɗan yatsa ba daga babban ɗan yatsa ake fara a an gane hannun dama babban ɗan yatsa zuwa ƙarami hannun hagu a fara da ƙarami a ƙare da dama suka ce an ƙare da dama ke to kuma sai a koma ƙafa ita ma haka za a yi an gane haka nan wajen taje kai ina fara taje ɓangaren dama sannan ya koma ya taje ɓangaren hagu to mun ga ko da ya zo wajen alwala lokacin da ya zo wajen asuwaki lokacin da ya zo kaza duk za mu ga ɓangaren dama yake fara yi sannan ya koma ya ɓangaren hagu an gane wannan duk abin da za a fara da dama da ko za a hada da dama da hagu to yana fara da bangaren dama an gane ko amma abin da hagu ce take bance shi to kuma yana ne da hannun hagu kawai abin da dama kawai take bance shi to dama da daman zai yi kamar cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> baya hada hannu biyu wajen cin abinci wani zaka ga an je cin abinci sai ka ga wai ga ga cokali a hannun dama ga cokali a hannun hagu a yaka ake yi ko annabi bayan haka sallah a sama an gani da hannu ɗaya ke cin abinci in abincin kuma da zai sa hannunsa ne kai tsaye yawanci da yan yatsu kwaya uku yake cin abinci sallallahu alaihi wasallam yake kuma sai a ƙoshi wani kuma yake to yanzu kamar shinkafa ya za a yi shinkafa ko wake ya za ka yi ribansa da yan yatsu ya uku eh to kai abin da ka ɗauka shi ne sai ka ɗiba da yawa sannan za ka samu gamsuwa shi ma musulunci abin da ya koya maka lokacin cin abinci ka niƙe shi ka taune shi itauna a bakinka in ka zuba da yawa ba za ka taune shi wani ba da aka da mutum zai ci shinkafa ya yi amai sai ka ga gudan shinkafa ga tana yake fito da wanda yake ya tauna rufa kaɗan an gane kuma sai buga masa musu yanzu mutanen china da kwaya-kwaya suke cin shinkafa kwaya ɗaya ɗaya ka kalle sun suna fitro ne ya suke amfani shi kwaya ɗaya hannun dama kwaya ɗaya hannun hagu haka za su ɗauka ɗaya biyu ɗaya kwaya ɗaya ɗaya kwaya ɗaya ɗaya kwaya ɗaya haka suke ci kuma suna ƙoshi an gane to saboda haka duk aje haɗama da handuma su ne suke damun mutane da haka yana ga ai wani ba ma ya sa in ya tsun kwaya biyar ba sai ya ma san ɗebo haka ya tallafe ka haka an gane Allah ko wani ya ɗebo sai ya tallabe ta ya zuba abin in zai zuba a baki kuma sai ya ɗan yunkura haka kai ka ce ka yi nauyin da sai an ɗaga to duk waɗannan abubuwan haɗama ce kawai musulunci so yake lokacin da za ka ci abinci ka samu nutsuwar da za ka ci abinci. wannan lokacin na cin abinci ne da aka yi ce ma in ka zo za ka ci abinci kuma ga sallah ita ka fara cin abincin sannan kai sallah karka ce bari yi sallah ci abinci a kai sallah sannan ka ci abinci sannan kai sallah shi ne wata magana da hausa suka ce ake yana gaba da sallah ba wai suna nufin cewa wai cin ya fi sallah a ma'ana suna nufin ga abinci za a ci ga sallah za a yi to a fara gabatar da cin abincin sannan a yi sallah saboda kowanne su ake kai shi a nutse an gane Allah ya gane da mu قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دقنا عائشة الله يكارى متى يداتك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمون في شأنه كله manzo Allah ya kasance ina son farawa damaitawa a sha'aninsa gaba daya fina alaihi wajen sa takalminsa wa tarajjulihi wajen taje kansa wa hakanan haka wajen yin alwalarsa ko wankansa ina fara da bangaren dama to amma wajen cire takalmi kuma hagu ake fara cirewa an gane ku in za ka cire takalmi to sai ka fara cire ɓangaren hagu sannan ka cire na dama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace idan ɗayanku zai sa takalmi ya fara da dama faltakun yumna ulahu man ta'ala kafar dama ta zamanto ita ce ta farkon kafafun da za ka fara sakawa wa idan ta za'ahuma in mutum ya cire takalminsa فلتكن اليسرى أولاهما انتزاعا to bangaren kafar hagu zaman to ita ce ta farko da za a fara cirewa an gane amma haka man sa shiga masallaci da kafar dama amma fita da kafar hagu an gane za ka shiga gidanka kafar dama za ka fita gidanka kafar dama Karka shiga gidanka da kafar hagu Karka fita daga gidanka da kafar hagu ba za su cewa fita da kafar hagu a'a da kafar dama ake fita daga gida da kafar dama ake shiga gida an gane ku a kasuwa ita aka ce mutum ya shiga da kafar hagu saboda nan matattarar shaidanu ce haka manzo Allah ya faɗa kasuwa matattarar shaidanu ce to kamar ban ɗaki ne kaga da kafar hagu ake so ka shiga wajen fita ka fita da kafar dama in mutum zai shiga kasuwa sai shiga da kafar hagu amma in yi shagonsa zai shiga ya shiga da kafar dama an gane ku sannan kuma na arziki ya je nema wajen neman arzikin sa to kare shiga da kafar hagu hagu shi'umci a cikin ta an gane to haka in zai fita daga shagonsa na kasuwa shi ma ya fita da kafar dama kai da fita da kafar hagu an gane babun nahi an التخلي في الطرق والظلال babi da zai bayani game da hani ga biran yin ba haya tsuguno a kan hanyoyin mutane hakanan a cikin inuwoyi kar mutum ya je inuwa kawai ce zai tsuguna ya ba haya ko kuma a kan hanya قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسندي زوى أبي هريرة الله يقارى ما سيداه cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, "Ita ƙulla ku kiyayi wurare guda biyu masu jawo la'anta kamar inda al'imam abu sulaiman al-khattabi ya faɗa ya ce abin da ake nufi da alla'anai al'amurain jalibai ne lila'anin hamilin nasa alaihi wa da'iyi na ilai wato al'amura guda biyu da sukan jawo mutum tsinuwar mutane wanda za su yi mummunan addu'a a kansa saboda ne wannan abin da yi yakan jawo a zage shi a yi tsinuwa wannan ya a tsada mutane da aka da ake la'anai ne sai nuna wuraren su ne wuraren kamar na tsinuwa din su saboda mutane sun saba akan haka sai ce ku guji wato sai guda biyu wato inda yin kayi wannan abin a nan wurin za a tsine maka wuri ne da ake tsine wato karkai an gane ba dan ana nufin ita hanyar inuwa ba ce ko inuwar inuwa ba ce a'a wato guji abin aikata abin da in mutum ya yi a waɗannan wurare to mutane za su ringa zaginsu suna tsini masa kalu sabbin suka ce wa malla anani ya rasulallah waɗanne abubuwa ne masu tsinuwa guda biyu ya manzan Allah qala allazi yatakhalla fi tariqin nas yace wanda yake yin ba haya akan hanyar mutane inda mutane suke wucewa aw fi zillihim ko a inuwar su inda suke zama su huta yazo kawai tsuguna ya ba haya dokar mutum kuma ai wannan inuwar a dokar daji take saboda haka ai ba abin nan akwai matafiyin da idan ya taho shi kuma ina samun wannan inuwar ya huta sai mutum ya la'anta ta ya to ya ɗauko rana sai ya taho kawai sai gaba haya ya ce kai allah tsine wanda ya wannan abin saboda ya ɗauko rana ya zo ne yana so ya huta sai ga abin da zai hana shi huta za ka ce manzo allah shi salam ya hana ita kar ka yi ba haya akan hanyar mutane inda wani ya taka zai tsine maka kai wani ko bai taka ba allah ya masa gamdagatar sai bai taka ba sai ya gani ya kauce sai ce ah, kaga wani tsinan ne ya zo yi abin nan an gane to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye waɗannan abubuwa saboda suna jawo tsinuwa da zagin mutane da ɓatin su an gane malam al-khattabi da wani suka ce abin da ake nufi da annabi yake nufi fi zillihim ina nufin wurin da mutane suke zamar suke zuwa su huta inda suka mayar da shi wurin hutunsu ne an gane suna ko wani wuri ko abu a daji wanda suke yada zango saboda su huta an gane amma ba kowace inuwa ake nufi ba an gane eh, za ka je ka ga wata inuwar su ita kuma dama mai da ita ta ba hayar ce to wannan babu shi kenan babu laifi sai ka yi in kana tafiya cikin daji za ka ga irin waɗannan wurare babu listin ja'ibin ma'imina tabarro babu da zai bayanin yin tsarki da ruwa idan mutum ya yi turoso ya yi ba haya قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل خائطا وتبعه غلام معه ميضعه wa huwa asgaruna wannan hadisin da sanadi zuwa anas dan malik Allah ya kara masa yanda cewa manzo Allah su da dakhala ha'idan ya shiga wani makewayi wani lambu wata bi'ahu gulam wani yaro ya bi shi ma'ahu mida'a akwai abin alwala tare da shi wato kamar buta ko wani eh, abin nan jallo haka ko wata kula wanda ake zuba ruwa domin alwala da abin da ya kama da haka huwa asgaruna shine ifi kankanta daga cikinmu fawada'aha inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ajiye wannan buta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda sidra fawada'aha inda sidra sai ya ajiye butar a ƙarƙashin wata bishiya ta ainihin wato annaba eh, abin nan gawo abin nan ko eh, abin nan eh, magariya an gane ya ajiye a ƙarƙashin wannan bishiya ɗin asalin sidra duk bishiya wadda take da ƙaya an gane saboda dabbobinsu raƙuma ne sun fi amfani da irin waɗannan bishiyu waɗanda suke masu kaya da haka Allah ya sadar da musu da su a nan wurin da yawa faqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajata sai manzo Allah su sallam ya bukata sa fa kharaja alaina sai ya fito gare mu wa qad istanjadil ma yayi tsarki da wannan ruwan da aka kai masa wannan kuma shine mahallu shahid wato duk sanda ka samu dama za ka yi tsarki to ka yi tsarki da ruwa idan ka samu dama wannan ba ina nuna karka yi tsarki da hoge ba amma in ma ka yi da hoge to ka bibiye shi kuma da ruwa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة ها أول سند قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أنا طائب أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول وأن حديث أطاء بن أبي ميمونة يتي ياجي أنس بن مالك الله يقارى مسيد دائنا شوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيكا شقبا آكي fa ahmilu ana wa gulamun nahwi ni da wani yaro kamar ni sai mu dauki watan mimma wani mazubi na daga ruwa wa anaza da wani kwagiri fa jiya bilma sai tsarki da wannan ruwa an gane to mahallin shaida ciki shine karshen hadisin da yake fayastan jiya bilma sai tsarki da ruwan to amma da yace su dau ruwa ko koko mazubi na ruwa idawatan min ma yace wa anaza da kuma kwagiri me yake da kwagiri wannan ishara ce ne da ce alkhala ba irin kai ne da muke da su a gidajenmu ba an gane da haka na na isha ta ce gabanin a riƙi kai a cikin gida a hadisun if hadisun ƙarya na ƙage da aka yi mata ta ce gabanin a yi banɗakai a cikin gida da bayan gari suke fita yi ba haya to manzala sallallahu alaihi in ya je zai yi ba haya ko zai je biya bukata sai ya ya gaba da mutane to idan ya zo idan ya yi nan bayan ya yi tafi in ya yi nan haka to in ya tafi ya kule sai a zo kamar daga nan sai a kafa wannan kwagirin da ka duk wanda ya ta to ya san manzo Allah yana nan haka kenan to shi ba zai nan haka ba sai ya lausa ya wani gudu to shi ne amfanin zuwa da anada an gane wannan kwagirin da a nuna mutane manzo Allah yana nan area ko da ya buya ba za ka hango shi ba to amma kuma karka idan kargarin ga kai ma ka tafi neman wajen buya ka saka ta kanka inda ya saka ta an gane to da haka ake tafiya da wannan kwaginin wannan dan a nuna mana wajabcin lura da al'aura inda ya kamata kar mutum ya bar al'aurarsa babu kula babu tsaro sai da ma zai iya gani ta al'aura ba a san kowa ya ga al'aurarka sai matarka ta aure ke sai mijinki na aure da aka kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu kaburbura a cikin garin madina guda biyu aka ce a baki'il gargabi makabartar mutanen madina sai ce da sahabbai innahuma la yu'azzaba waɗannan kaburbura masu su ana yi musu azaba yace wa ma yu'azzaba ni fi kabir kuma abin da yasa ake musu azaba ba wani abu ba ne babba wanda mutane suka mai da shi babban abu sun mai da shi common abu ne wani mai eh, sauki sai ce bala wa ka ne ita ku saurara wannan kuma abin babban abu ne amma mutane ba su ɗauka sabbin ba sai amma a hadu kuma fakamin shi bin namimi ita shi ɗayansu annanimi ne ya dau maganar wannan ya kai wannan don ya ta tsakaninsu kuma karka ce ni ban yi dan bata tsakaninsu ba in dai maganar za ta iya kawo batinci a tsakaninsu to ba sai ka yi niyya ai faruwar abin batincin ai shine da ma abin da ake gudu to ka yi niyyar su bata ko ka yi niyyar su bata ba wannan aikin banza ne tun da zubda ta abin ta riga ta faru to da karka ce ai ni ban yi niyya ba wallahi dai kawai gaya masa ne amma ba dan su bata ba ba dan abu a to me yasa ka gaya masa ذاك الله سبحانه وتعالى يقوى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون للي ما تسن الفاشات يا بابا كانوا متانين سنة عذابا يردد الدنيا للآخرة أنقالي suna da azaba mai raɗaɗi karka ka yada alfasha wannan maganar ta da ifaɗa bai ji ba karka ka ɗauki ka je ka gaya masa ko da ba niyyar ka don su ɓata ko ya ja haushi ko ka ba kai ma ka sani ba yadda za ka ɗauki maganar wani ko maganar da wani ya faɗa mummuna akan wani ka je ka gaya masa da firansa ba zai bace ko waɗanda aka samu a cikin sala da in ka je ka gaya musu abin nan kamar imamu shafi'i wani ya taba zuwa ya kai masa tsaye gumin wani da ya gaya masa yake da shi to yanzu kai kuma shaidan ya rasa wanda zai aiko sai kai shaidan ya rasa dan aiki sai kai duk mutane ne suke yi wannan to shi haushi ne bai ji ba wani da ya je gaya umar dan khattab cewa wani ya ɓace shi ya ce kaza kaza kaza sai ce to ɗaya biyu ne ko dai kai munafiki ne algunguni ko kuma kai makarinci ne yanzu ba wancan magana wannan ake idan abin da ya faɗa gaskiya ne ya faɗa to kai munafiki ne annabi ne in kuma bai faɗa ba to kai kuma makareci ne wani abu ne mai kyau a ciki amma duk mutum da zai yi wannan magana musamman yanzu lokacin nan da al'amari ya lalace wa mutane wai wanda zai kawo maka tsaye gumi wai shine mai kaunar ka wani ya zo gaya wa wanda ga cikin sahabbai ai wani ya ce kaza kaza kaza kaza sai ce shi ya faɗi kalma wadda Allah aka bani lada a kan kai kuma yanzu ka zo ka cika min mashi da kibi da takwabi da wuka akan zuciya wanda ya faɗi mummunar kalma a kanka a bayan gidanka ba kan sai ɗawa kawo zalibi ba kai kuma allah ya zai baka lada ya yi ya faɗi mummuna ba a kanka to wanda ya zai ce da kai wane ya faɗi kaza to shi kuma kamar wanda ya ɗauki mashi ne buga maka akan zuciyarka to yanzu da wancan da ya faɗi kalmar da baka ji ta ba da wannan da ya faɗi wannan wanne ya fi cutar da kai amma yau saboda gurbatar halin mutane wai wanda zai maka wannan wai kuma ne mai kaunar ka ne mai san to wannan gurbatar halin halin mutane ne gurbace saboda haka suke ganin abin da ba daidai ba matsayin daidai to da ka kar ka ɗauki maganar wani ka je ka taiwa wani sai manzo Allah su sallam ce bala innahu lakabir abin da suke din babban zunubi ne babba ne amma ba su sani ba ita wa amma al akhir shi ko ɗayan fakana la yastakiru min al in zai bawali zai fitsari ko yana sai kwara al'aura sai fitsari a wata riwaya la yastanzihu min al-bawl baya yin tsarki daga bawali in ya yayi bawalin bai tsayawa yi tsarki kawai shikenan sai shi bukatarsa kawai zuba shikenan ya tashi ya tafiya to idan ka ɗauki ɗaya ruwayar ta farko da yake layar tafiru ba ya ɓuya bai tsare al'aurarsa lokacin da zai bawani wannan sai ke nuna maka cewa wato tsare al'aura wajibi ne in mutum bai tsarewa kowa irin da ganin al'aurarsa to wannan yana jawa masa azaba a ranar azabar kabari to kuma wannan bayyana al'aura ba wai sai mutum ya bude ba da musulunci ya hana da maza da mata ya hana ka sa kaya da suke matse jikinka suna sifanta jikinka ana ganin komai na yanzu zai kaga mutum ya sa wasu kaya ga tsuwawunsa tsima-tsima ana gani sun matse shi ga damatsa ko ina ya kama ka gan shi ke ga shi nan kawai ya zama kafin arin wadanda annabi ya faɗa game da masu ake kasiyatin ariyatin musamman masu aikin force aikin kayan sarki ga mutum ya sa kaya kuma abin da kai har da yan agajin izala ko ko ba ka yi da yawan muke musu nasiha ka ga mutum ya yi sai musu a wannan kayan bai dace ba ka je ka canza shi ba a yi a ɗame a ɗama jiki a ka yi daidai abin nan ba sai ya dama jikinka ba ba kuma sai maka yawan da kuke tunanin idan ya yi yawa ba za a yi wani abu ba sai kamata a yi. da za ka je san aka yi centralizing shi kansa ɗinkin ma sai dai ka bayar maka ba kai za ka je ka ɗinka ba saboda mutum zai je ya ɗinka shi da kansa kawai sai je ya ɗinka inda ya ga dama kawai sai ka zo kuna ta famun wa'azi kuma ga waɗanda ya kamata ku tattara su ke musu wa'azi a gaban ku Allah ya gane da su to da haka ainihin haka ake bukata mutum ya ringa kokarin tsare al'aurarsa kada ya bari a ringa ganin ta in ma dai muraran dinta ko kuma abin da zai nuna shar alamar ta ga ta ana gani قالوا حدثني زهير بن حرب وابو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا قال حدثني روح بن القاسم عن طائب أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وأن حديث لسند زوى أنس بن مالك الله يقارى مثلا يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته من زن الله صلى الله عليه وسلم ya kasance ina fita fili mai faɗi saboda ainihin biyan bukatarsa asalin atabarros daga albarazi wa huwa al-makanul wasi'u min al-ard wato shine bigire wanda yake mai yalwa mai tsarki mai faɗi a cikin ƙasa to manzo sallallahu alaihi sai fita inisa ga barin idan mutane inda ba za su iya ganinsa ba sai ya buya idan mutane bai iya hango shi sannan sai tsuguna biya bukatarsa fa'atihi bilma ana sai dan malik yace sai in kawo masa ruwa in zo masa da ruwa fa yatagassalu bih sai i tsarki i wanke mahallin wannan najasar da ta fita da yace fa yatagassalu ba ana nufin yi wanka bane an gane ku wato i wanke wurin da wannan najasar ta fita ma'anansa yayi tsarki da wannan ruwan da yace fa yatagassalu ai yastanji bihi wa yaktulu mahalla listinja i wanke bigiran da ake yin tsarki din dalilin fitar wani abu da ike wajabta yin tsarki kamar bawali kamar ba haya ina fatan mun gani Allah kuma ya ganar da mu ya dora mu akan daidai kuma na ga anan za mu kwana insha Allah da fatan abin da muka faɗa ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muke kure kuma Allah ya yafe mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai Kuma tafiyar da aka shirya dai insha Allah in Allah kai mu gobe bayan mun tashi karatu daga nan za a tafi in Allah yarda to muna roƙon Allah subhanahu wataala in Allah ya kai mu wannan lokaci Allah ya tsara addinin mu ya tsara imanin mu ya tsara lafiyar mu ya tsare mutuncinmu ya tsare iyalanmu ya tsare mana duk wani abu da muke tsoro in kuma kwana ya kare Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah subhanahu wataala ya mana jagora Allah ya sa albarka cikin wannan tafiya da za a yi waɗanda suka taimaka muna roƙon Allah Allah ya saka musu da alkhairi abinda suka bayar Allah ya ba su mafi alkhairin abinda suka bada tun duniya gabanin lahira muna roƙon Allah ya ba su a nan duniya kuma ya ba su a lahira waɗanda suke da niyya ba su da dama bu samu iko ba Allah ya hore wa kowa Allah subhanahu wata'ala ya hada mu a cikin lada Allah subhanahu wata'ala ya hore mana inda za mu taimaki addini gwargwadon iyawa mamatanmu Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya sa sun huta ya sa suna gidan rahama marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora ya ba mu tsaro a ko ina muke yi mana jagora a cikin al'amuranmu ga baki ɗaya Allah ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka tsare ma zabar wuta wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ولا حول ولا قوة إلا بالله wa العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته